yammacin juma'a ɗai kenan ina jin yau ga watan rajab shekara na dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara na dubu biyu da goma sha shida barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke nan bukar ari a cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa domin ci gaba da mu na alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul baqara kamar yadda muka sani kuma mun tsaya a ƙarshen tafsirin aya na ɗari da goma sha tara da haka yau za mu ɗora daga aya na ɗari da ishirin kafin nan yana da kyau ɗan tambihi eh, ɗan ƙarami dangane da watan rajab ɗin muna maimaita wannan koyaushe saboda kullum yana da kyau a yi tambihi abu mai kyau a lizimce shi mara kyau a nisace shi da haka duk lokacin da munasaba ta gewayo na watan rajab mukan ɗan yi bayani akan abin da ya inganta na falalan watan rajab da ayyukan da ake bukatar musulmi ya yi a ciki sannan da ababai da suka zo wadda ba su inganta ba domin musulmi ya san ba su da inganci kada yi ibadar da ba a sashi ba da watan rajab daidai ne daga cikin al'ashhurul hur watanni masu alfarma a musulunci da allah madaukakin sarki ya yi ishara zuwa gare su cikin faɗinsa إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم النبي صلى الله عليه وسلم يا بين وأن وتنمي قداه ما سؤال فرما yace guda uku suna a jere sannan guda ɗaya yana shi kadai kuma yace shi ne rajabu mubah wato da zulqa'da da zulhijja da muharram su uku a jere sannan sai shi guda shi ne rajabu mudar wannan shi ne wata na bakwai kenan a kalandar addinin musulunci to ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma alfarman watan shi ne cewa musulmi ba za su kai hari ba ga abokanan gaba a ɗaya daga cikin waɗannan watanni sannan sabo a cikinsu laifinsa ya fi sabo a waɗansu watanni waɗanda ba su ba musamman wanda ba su kai su daraja ba insha Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum wato ta hanyar keta iyakoki da haddi na Allah madaukakin sarki dan haka mutum yana iya rubanya ayyukansa da ya saba yi na ibada a wannan wata saboda kasancewarsa wata ne mai alfarma amma wata ibada ta musamman sawa'un sallah ko umara ko azumi ɗaya daga cikin wannan bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya keɓance rajab ya ce in kayi a ciki kana da wani lada na musamman sama da inda za ka yi irin wannan aikin a wani wata da don haka malamai suka rubuta littattafai domin bayanin rashin ingancin waɗannan hadisai din ibn hajar al-asqalani ya rubuta littafi al-ajab bima warada fi fadl rajab haka nan dai har daga cikin zamani ma bilama malamai sun yi bayani malaman da suke magana akan as-sunan wal mubtada'at suna khassase babi akan bid'o'i na watan rajab saboda haka jama'a mu sani babu wani wata sallah wacce ta inganta cewa a rajab in kayi ta a lokaci kaza kana da wato ainihin kana da wato ainihin lada ta musamman sabanin wani wata da akwai hadisi da da dama malamai suna raunana shi an samu waɗansu malamai suna inganta shi shi kuma abinda yake faɗa shi ne cewa Allah maɗaukakin sarki yana sauka ko yana ɓullo bayansa a tsakiyar watan rajin ya amsa kiran mai kira ya gafartawa kowane mai tauhidi in banda mutane guda biyu in banda mushriki in banda wanda ke gaba da dan uwansa to shi wannan alal qawl bi sihhati al hadith sai nuna falala na wannan dana wannan bayan nan cewa akwai wata sallah ta musamman an ka tashi kai sallah saboda falalan wannan daren masha Allah hmm? idan kai azumi saboda lokaci ne mai falala wannan babu wanda zai ce maka kayi kuskure amma ka kudurta cewa ko ta lada ta musamman annabi bai faɗa ba Allah madaukakin sarki bai faɗa ba wannan shine tambayi da na so in yi mana dangane da wannan da fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu wajen riko da sunan manzon sallallahu alaihi wa sallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن mai sarki yana cewa walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum da dai samsam yahudawa da nasara ba za su yarda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai in ka bi tsarin addininsu har sai in ka bi addininsu kul inna hudallahi huwal huda ka ce da su lallai shiriyar Allah ita ce kadai shiriya wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma wallahi in ka yarda ka bi soye-soyen zurkatansu ba'da alladhi ja'aka min al bayan wannan abin da ya zo maka na ilimi ma laka min Allah min wala nasir to zaka zanto ba ka da wani waliyi mai majibincin al'amari makusanci wanda zai agaza maka daga damkar Allah da azabarsa wala nasir ba kuma za ka samu wani mai baka agaji ko kariya ba na nesa daga ukuba ko damkar Allah madaukakin sarki wannan ayar kamar yadda na faɗa muku a wancan ƙarshen wancan majalisi da muka yi cewa ta zo ne bayan Allah madaukakin sarki ya jajanta ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa kafircin Yahudu da Nasara da mashirikai sannan ya kwantar masa da hankali inda jajantawa take mun faɗi cewa da Allah ya ce kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum wannan jaje ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa yadda zuciyarsa ke konewa kasancewar yana begen a ce in ma mushirikai za su yi masa baram-baram su yarda da komai na addininsa to ai yahudu da nasara ya dace a ce su za su karbi addinin nan da wuri saboda mai kamanceceniya da wannan addinin ya yi da addininsu saboda yana gaskata abin da ya zo ne cikin littattafansu yana yin watsi ne kawai da abin da suka kara ko kuma mummunan fassara suka bayar ma littafinsu din to kaga ya dace a ce su ne za su yi imani rashin imanin su don da suna yin adawa da annabi sallallahu alaihi irin adawar da mashirikai suke yi sai Allah yake kwantar masa da hankali cewa wannan fa in sun yi masa sun yi mama annabawan nasu ba da suke ri cewa sun yi imani sannan ya kwantar masa da hankali cewa kai ga aikin da muka aike ka kai in ka yi shi to ba ba za mu tambaye ka ba wanda ya bauɗe don mai ya bauɗe tun da kai kai aikinka kun ga wannan kwantar da hankali ne bayan nan sai Allah ya faɗa masa wannan magana walan tarda anka Yahudu, walan nasara shi kuma wannan maganan ɗebe ƙauna ne ana ya kai mafura wajen ɗaya ƙauna ma annabi sallallahu alaihi sallama, da cewa mutanen nan fa za su bi shi sai malamai suka ce wannan uslubi ana son a ɗaibe maka ƙauna da kama daina damuwa da shi amma sai a rarrashe ka da farko a kwantar da hankalinka da farko wannan ya kunshi girmamawa a gare ka hmm? muka ce irinsa wannan shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul tauba yayin da Allah madaukakin sarki ya nufi ya kwafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya baiwa munafikai izini su zauna a gida kar su tafi yaki sai Allah ya fara da cewa an yafe maka wannan abin da kai afa Allahu anka lima amin a wannan girmamawa ce haka Allah madaukakin sarki ya girmama annabi sallallahu alaihi wa wasallam wajen zance bishi to yana cewa walan tarda an al Yahudu walan nasara Allah ya zo da yayi amfani da lafazin lan wacce tufidu ta'yis ba zai yi ba wato nan gaba ba ma yanzu ba har nan gaba yahudu da nasara ba za su taɓa yarda da addininka ba al'imamul bukhari يا رأيت حديثي لك أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوى لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود كلهم دا يهودا وقوما سني إيماني دني تودا دكن يهودا سني إيماني طبعا ما لما وجه شرحي سنة دن دن استشكال مغنى دي cewa goman nan yana nufin waɗansu ne a wanda ya rayu da su manya-manyan yahuda da suke jin maganansu cewa da waɗannan wadda suna da ilimi kuma sun san gaskiyar wannan addini na zo da shi da guda goman nan sun yi imani to da duk yahudawan zamani sun yi imani shi su malamai suna cewa annabi alaihi salatu wasallam nufin da a lokaci guda za a samu yahudawa guda goma a lokaci guda su imani da shi da duk sauran ba su imani ma'ana imanin bayahude abu ne mai tsananin wahala kuma ina jin mun faɗi wannan ma a baya da suke cewa wa ƙalu ƙulubuna gulf Allah ya ce mene bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma dai daga cikin tafsirin da malamai suke fa qalilan ma yu'minun shine kadan ne adadi kadan ne a cikin su suke yin imani dan haka shi yasa a cikin mabiya addinai waɗanda suke runguman musulunci zaka samu adadin yahudawa su ne suka fi karanta tun daga wancan zamanin har zuwa yau kana iya zuwa ka samu labari a lokaci guda kiristoci guda goma ko sama haka sun musulunta amma zai wahala ka samu a tarihi an zo yahuda masu ɗimbin yawa a lokaci guda sun musulunta to walantar ba an kal yahudu walan nasara yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai su shiga wannan addinin ba hatta tattabi'a millatahum har sai in kai kai ne za ka bi addininsu wannan malamai suna sha akwai ihtimali guda biyu imma zance ne da suka yi a tsakaninsu suna cewa wannan fa yana son mu bi shi to fa sai dai ya zo ya bi addininmu shine Allah ke fallasa su anan ko kuma abubuwan da suka ambata a baya abin da yake nuna kenan wannan jidali da aka tayi da su da abubuwan da suke rayawa ba mun karanta ba suna cewa lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara kenan suna cewa su suna kan gaskiya a baya can wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina saboda kasu suna ganin nasu shine gaskiya sannan ba su yarda ba wani ya zo ya shafe musu nasu ko kenan yaya za a yi su yadda da kai tun da ka zo da addinin da zai shafa nasu hanyar ita ce guda in kai za ka bar naka ka bi su in ba haka ba ba to sai dai kowa ya rike nashi lakum dinukum waliyati shine walan tarda anka Yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wadansu malaman tafsiri suna ambatan wani sabab cewa ayat tana da sababi amma ba wanda ya kawo isnadi na maganan a iya nazarin da ne suna cewa yahudawa suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman huduna wato cewa a ɗan jinkirta musu nan gaba kaɗan za su yi imani wai suna son yaudara cewa za su yi imani amma ba yanzu ba shine Allah yake gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya suke yi kawai saboda duk hujja da za a bayar na mutum ya imani an riga an bayar kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun saboda haka ba ba hujja ce za ta sa su imani ba dan da hujja za ta sa su imani to da sun riga sun imani saboda haka ci a ba su zuwa wani lokaci ƙarya suke ba za su taɓa yi ba lokacin shine in kai ka koma ka shiga addinin su to kun ga ana magana ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da annabi zai bar addinin sai koma wani addini Yawwa. kamar ana nuna muku ne cewa abun fa ba mai yiwuwa ba ne? kamar yadda su ba za su bar addininsu su rungumi addini annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an yi musu bayanai masu gamsarwa haka ma ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar addininsa? ya rungumi nasu anan malaman fikihu suna wani magana kafin nan millatahum menene ma'anar al-milla malamai suna cewa al-milla kamar da al ibn ke faɗa shine majmu'u aqaida wa a'mal يلتزمها طائفة من الناس يتفقون عليها وتكون جامعة لهم كالطريقة يتبعونها يتي waɗansu gungun aƙidu ne da ayyuka da wata ƙungiya ta jama'a ta talizamta bayan sun yi tifaki a kai waɗannan aƙidun da ayyukan su ne wadda za su haɗa kawunansu kamar wata tafarki wacce suke bi kenan tafarki wadda mutane suka yarda suna tafiya a kai al'imam kurkube yake cewa allilla ita ce shari'a da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mutane a littattafai da harshen manzanninsa wannan shine ma'anar almilla an kira ta almilla ne suka ce daga yumil ma'ana shi mai shari'a ɗin yana musu imla'i yana musu shiftan abin dokokin suna rubutawa al-qurtubi yake cewa bambanci tsakanin almilla da addini a wajen waɗansu malamai shine almilla abinda Allah ya sauko da shi hmm? addin shine abinda mutane suka yarda za su bi a matsayin millarsu kenan duk abu ne guda kenan da addini da milla da shari'a duk suna zuwa da ma'ana guda ana kiransa milla ne saboda Allah madaukin sarki shi ne imla'insa shi ya aiko da shi ana kiransa din saboda mutane su suka yarda su mi ƙauya, hmm? su bi wannan tabarki din to anan Allah madaukakin sarki sai ce walan tarda anka Yahudu, walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya faɗi mutane guda biyu ne yahudu da nasara amma sai ce sai ka bi millatahum bai ce millataihim ba milla ɗin suke akai ko milla guda biyu da yahudanci da kiristanci addini guda ɗaya ne ko addinai ne guda biyu na'am jama'a Allah maɗaukin sarki sai ya amfani da mufarbi ko ya ce hatta tattabi'a millatahu to menene nukta anan waɗansu malamai suka ce wannan ijazi a an takaita zancen ne saboda ya riga ya bayyana gare ka a baya cewa already sun raba addinan saboda da guda ɗaya ne ai da ba za mu ji abin da suke faɗa a baya kowa yana kafarta ɗan uwansa yana ce ba akan komai yake ba wa qalatil yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat nasara laysat al yahudu ala shay to sannan mun karanta muku wani uslubi mai kama da wannan na wani laf da nashar a baya da Allah madaukin sarki yake hakaito da a wanda suke yace wa qalati yahudu wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara ko muka ce ma'anar وقالوا لن يد وقالت النصارى وقالت اليهود لن يدخل الجنة wa nasara lan yadkhula aljannata illa man nasara ko to anan ma suka ce ma'anar shi Walantar da'anka anka alyahudu hatta tattabi'a millatahum walan tarda anka nasara hatta tattabi'a millatahum kun gane magana saboda haka wadansu malamai taujihin da suke kenan wannan shine abin nan shi yasa al-Imam at-Tabari da yazo tafsirin walan tabba anka al-yahud sai yake cewa ba wala sabila laka ila irda'ihim bi ittiba'i millatihim لأن اليهودية ضد النصرانية والنصرانية ضد اليهودية ولا تجتمع النصرانية واليهودية في شخص واحد في حال واحدة ya ce abinda uh, babu wata hanya da za ka bi domin ka yardar da su ta hanyar bin millarsu ma'ana da za ka yi ƙoƙarin mayin haka domin ka yarda da su ka yi wani abu wanda yake na addininsu don su yarda da kai su zo su shiga addinin musulunci to da hakan ma ba zai yiwu ba saboda mai in wajen yardarwar dole ka yardar da su duka biyu ne to ya za ka yardar da ba yahude ka yardar da ba nasari idan za ka bi ya ce millar yahudiya akasin millar nasraniya millar nasraniya kishiyar millar yahudiya ce kuma ba zai yiwu ba duka guda biyu din da nasaranci da kiristanci su haɗu a wajen mutum guda hmm? wal yahudu wan nasara la tastami'u ala ridha bika haka nan su ba zai yi ba su haɗu wajen yarda da kai illa an takuna yahudiyan nasraniyan sai dai in zaka zama ba yahude ka zama ba nasari a lokaci guda wazalika mimma la yakunu minka abadan wannan abu ne ba zai yiwu ba daga ka har abada li'annaka shakhsun wahid wa lam yastami'a fika dinani mutadadani fi halin wahida kai mutum ɗaya ne ba zai yi addinai wanda suka yi kishiya da juna su haɗu a cikin ka kai kaɗai a lokaci guda ba wa idza lam yakun ilistima'ihima fika fi waqtin wahidin sabil lam yakun laka ila irda'il sabil in ko ba zai yi ka haɗa addinan guda biyu a lokaci guda ba to baka da wata hanya da zaka yardar da su mabiya addinan guda biyu a lokaci saboda haka abu ne wadda ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya faɗa mana dangane da magana akan alqibla yana cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatakum da zai yi ka zo waɗannan da aka baiwa littafi yahudu da nasara da kowace irin dalili da kowace irin aya wacce za ta iya gamsar da su ko wacce za cikin waɗanda suke cewa a ba su da za ka zo da su gabaɗe kada damar ba zai yi haka ne ko to da za a kaddara ka zo da shi gaba ɗaya ba za su yi alƙiwala kawa kenan abin kamar yadda Allah ya faɗa mana a bayani kashewar zuciya ne ba wai gajiyawa ne wajen kai mai kira ba saboda haka ka kwantar da hankalinka ya kai rasulullah ka fita a ka su ka ci gaba da da'awanka sannan ka yi riko da kai abin da aka saukar maka shine a nan malamai suna cewa abinda na fara zan faɗa muku malaman fikihu imam al-qurtubi haka nan al-imam ibnu kasir suna cewa wannan ifradin da Allah yayi a nan cewa hatta tattabi'a millatahum malamai a mazhabar Abu Hanifata da Shafi'i da imam Ahmad ɗaya daga cikin riwayoyinsa da imam Dawud al-Zahiri sun tafi sun kafa hujja da wannan cewa al-kufr millatun wahida kafirci addini guda ne don haka in an zo batun rabon gado annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya tawarathu al-muslim wal kafir da musulmi da kafiri ba sa gadon juna kenan anan sai zanto kafirin ya shafi kowane irin kafiri ba yahude ne ba nasare ne ba majuse ne dan addinin gargajiya ne na wannan kabilan ko na wancan kabilan dukan su ne kufur ya hada su al kufr millatun wahida kenan ba yahude zai ci gadon ba nasare kun gane ba nasare zai ci dan ATR mai bin African traditional religion dan gargajiya haka nan bahinde mai bin Hinduism Hmm? zai bi addinin mai biyan ne duka addinai ne duka addini ne guda wannan shine mazhabar ah, waɗannan malamai da na ambata al-imam malik da wata riwaya na al-imam ahmad suna ganin cewa a'a kowace milla na kafirci tana zaman kanta ne saboda haka a wajen imamu mali. ba yahude ba zai gaji ba nasare ba sai dai ba nasare ya gaji ba nasare ba yahude ya gaji ba yahude dan gargajiya ya garga dan gargajiya dan shintoism ya gaji dan shintoism dan confucianism ya gaji ya gaji dan confucianism amma in akwai bambanci ba za a wato ainihin yi gadin juna ba suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatawarasu ahlu millatayn shatta mutane wanda addinin su ya bambanta ba za su gadin juna ba al-imam al-qurtubi sai ya ce anan dai anan shi abin da yake gani anan an yi ifradin milla din ne ana nufin milal mufradi ne amma da ma'anar mene da ma'anar jam'i sai ce misalinsa shine a zance ka ce na tafi garin makka ko garin madina wajen maluman garin fa akhadtu anhum ilmahum sai na dauki ilimin sa auren su kana nufin ilimi guda ɗaya ne ha kana nufin ilimomin su ne ko amma zaka ce akhadtu anhum ilmahum kuma amma abin an gane abinda ake nufi ulumuhum ne saboda haka ran abinda ake nufi hatta tattabi'a millatahum ina nufan millatayhim ne dan ya tafi shi bisa fahimtar mazhabar malikiya da ke to almuhim um, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم malamai suna cewa wannan ayar gargadi ne ma musulmi idan yana da'awa ma ahadul kitab kada kwaɗayin so ya ja su ya sa shi ya je wani aiki na addininsu kai iya ƙoƙarin ka ja su ta hanyar hujjoji in sun gamsu sun karɓa alhamdulillah alhamdulillah amma ka ce bari ka yi wani abu na addininsu ko hakan zai tausasa zai tausasa zukatansu su zo ko nan gaba su a karɓi addininka a'a wannan shine malamai suke kira mudahana kana wasa da addininka kenan to bai yiwa musulunci bai da shi ba in za ka bi duk hanyar da za ka bi na tausasawa da hikima da kyautata wa'azi domin su bi addininka amma kada kai a karan kanka ka yi wani abu na addininsu wanda baya cikin addininka domin wai ka jawo su isa na sha faɗa wa mutane duk wani abu wanda ke ɓaɓɓe ne na wani addinin waɗansu mutane saboda ana zama tare ko ana zaman lafiya ba shi ne garanti ba kai musulmi ka ce wai don ka ƙara tabbatar da wannan zaman lafiya ɗin kai ma ka je ka yi irin nasu wai in za a yi jana'iza irin na kirista sai musulmi ya tafi su ma in za a yi jana'izan musulmi sai ga kirista ya zo ya shiga sahu me ka faɗa shi ma addu'a ake ko shi ma bari irin nashi ko ya yi addu'a ya kira maka Jesus za a kai ka lahira yana shirga a kullun ɗinka wannan ba shi ne hanyar zaman lafiya ba hanyar zaman lafiya kamar da Saddauna ya tafi faɗa zik ne ko ya ce shi ne ka san wane ne ni in san wane ne kai sai mu zauna lafiya ni musulmi ne ɗan arewa kai kirista ɗan kudu sai mu san yadda zamu mu zauna da juna lafiya ni a matsayina na musulmi kai a matsayinka na kirista amma mu ce mu manta da bambance-bambancen mu na addini wannan ƙarya ne ba zai yiwu ba sai dai in man addinin bai shiga zuciyarka ba ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya bayar da raddi imamu qatada yake cewa wannan hujja ce ko jayayya Allah yake koyawa musulmi su yi tare da wanda ba musulmi ba idan zance ya haɗa su na kira zuwa ga addinin juna قل إن هدى الله هو الهدى ka ce da su lallai shiriyar Allah ita ce kadai shiriyar gaskiya menene ma'anar wannan magana anan malamai suna ƙara wa juna sani hudallah shiriyar Allah me ake nufi da shiriyar Allah anan shin ana nufin dukkanin shari'ar da Allah ya saukar da shi kuma yana nan ba tare da wani ya yi ƙari ko rage a ciki ba sai ya shafi dukkanin littattafai da aka saukar ya shafi injila ya shafi attaura da linjila har ma da alkur'ani shin wannan ake nufi waɗansu malamai sun tafi akan cewa abinda Allah ke nufi cewa shiriyar Allah ita ce shirya. wannan sai nuna kenan cewa abinda yahudawa da nasara suke rike da shi a wannan lokacin ba shiriyar Allah wani saboda me saboda tahrif da suka yi sun canza abubuwa da yawa sun cire abubuwa da yawa sun kara abubuwa da yawa wannan sai ya sabule masa cewa littafin Allah ne Ba shi ne littafin da Allah ya saukar ba to shari'ar da zan bi zan yi riko da shi kuma nake kiran ku ku zo ku bi shi ne shari'ar Allah wanda babu corruption a cikinsa, sa wanda babu interpolation a cikinsa, wanda babu addition ko subtraction a cikinsa. sa قل إن هدى الله هو الهدى الإمام الطبري yana ganin cewa anan hudan lahi din yana nufin attaura ne da linjila yadda Allah ya saukar da su su ne shirya mana abin da za mu yi tarayya da ku a ciki mu bi gaba ɗayanmu shi ne shiryar Allah shiryar Allah yadda ya saukar da shi shi ne shirya ba wanda ke hannunku yanzu ko kuke awa kuke bi ba ai na karanta mana ma yau ko wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'a to inna hudallahi huwa huda, lallai shari'ar Allah madaukakin sarki shine shari'a yani bayan Allah huwa albayanul muqni' da abin da alqabari yake cewa yace bayanin Allah madaukakin sarki shine bayani mai gamsarwa wal qada'ul fasilu bainana shine hukunci da zai raba tsakaninmu da ku fahalummu ila kitabillahi wa bayanihi alladhi bayyana fihi li ibadihi makhtalafu fi ku zo da ni da ku mu yi riko da littafin Allah da bayaninsa wanda ya bayansa bayanin abin da suka samu sabani a ciki sai ce wa huwa tauratu allati tuqirruna jami'an bi annaha min indillahi kaga inda ya fassara shi anan ko hudan yace ma ita ce at-taura saboda ita ce wanda da yahudu da nasara duk sun yadda cewa Allah shi ya saukar da da ita yattazi'u lakum fiha al-muhiq minna min al-mubtil a ciki za ku gane waye mai ƙarya waye mai gaskiya tsakanin ni da ku wa ayyuna ahlul jannati wa ayyuna ahlun nar da mu da ku kuma za mu gane waye ‘yan wuta waye aljanna wa ayyuna ala sawabi wa ayyuna ala alkhata wane ne a cikin mu ke kan gaskiya wane ne kuma ke kan bata wa inna ma amara Allah nabiyahu an yad'uhum ila huda Allah wa bayani yace abinda yasa Allah madaukakin sarki yasa annabi ya kira su a koma shari'ar Allah wanda shine shari'ar na gaske yace li anna fihi takriba al-yahudi wan nasara fi ma qaluhu من أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى وبيان أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأن المكذب به من أهل النار دون المصدق به saboda a cikin attaura akwai bayanin ƙaryata zancen da suka yi cewa ba wanda zai shiga aljanna sai bai hude ko ba nasare akwai bayani akan gaskiyar lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayani akan cewa wanda ya ƙaryata shi shine dan wuta ba wanda ya gaskata shi ba wannan magana al Kwabar al shi ne shine zance na biyu cewa ana nufin a taura ne hudallahi din anan magana na uku shine da dama daga cikin malamai suna cewa inna hudallahi yana nufin wannan da ke hannunka kai annabi Muhammad al-Qur'ani kenan lallai shiriyar Allah wannan huwal huda shine kadan shiriya don haka duk wanda yake da'awan shi shiryayye ne to dole ya zanto mai bin wannan shirya din in ba haka ba to batacce ne shi kun gane al-imam ibnu atiya da waɗansu su suna karkata izuwa maganan farko din ya zanto ya shafi at-taura da linjila har ma da qur'ani din hmm? dukan su shirin Allah ne amma in an ci at-tauran da linjila ana nufin wadda ba mai ba ba a canza ba shi ko Qur'ani da mun ba a canza shi ba ko babu wanda ya sai canza shi qul inna hudallahi huwal huda wala in ahuwa ahu. anan in muka fassara cewa Qur'ani shine kaɗai shirya? ai akwai shirya a cikin a eh, eh, eh, taura akwai shari'a haka ne kawai to amma wannan kasar ne malamai suna shawa iddi'ai eh, saboda a nuna babu littafi wanda yake kunshe da cikakken shari'a sai qur'ani duk wani littafi na shari'a musamman wanda ke hannunsu to akwai wani tasgaro da suka sa masa a ciki amma qur'ani shine shari'arsa cikakken shari'a ne in ka ɗauki wani littafi na shari'a ka hada shi da qur'ani sai zanto wannan kamar ma ba komai na shirya a cikinsa saboda dimbin yawan shirya da ke alkur'ani kai gaba ɗayansa shirya ne alif lamim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin shi gaba ɗayansa ne shirya shi yasa aka ce shine kadai shirya a fari mun shirki ce Allah ya karfafa wannan magana ta hanyoyi har guda hudu na karfafa zance a harshen larabci inna hudallahi huwal huda yace ga alif da lam inna wannan littauki ko sannan ga ta'riful huda wannan ta'riful juz'ain kuma yana nuna kuma kasar tawkidi ne gida biyu sannan ga al-faslu bi dhamiri al-fasl shine huwa dinna saboda ga inna ga al yana daukan taukili biyu sannan ga damirul fasl hanyoyi guda hudu Allah ya karfafa wannan domin ya kara jakunninka eh duk mai son shari'a ya riko da alqur'ani wala in ittaba'ta ahwa'ahum wallahi wannan lam shine suke sha lam muti'a lil qasam wallahi in ittaba'ta ahwa'ahum in ka yarda ka bi soye-soyen zukatansu a ah. nan sai Allah ya yi amfani da hawa a can gaba ya ce ba za su yadda da kai ba sai kami mai ne ya ce millata ko amma a nan sai ya ce a hawa ahu kuma da ya zo magana a kan a hawa ahu ɗin sai da yi ifradi kamar yadda ya yi na milla ba bai ce wala inid da ba ta hawa ba ya ce a hawa ahum domin ya fito mana da abin muka ce malamai suka faɗa dangane da mai littafin nan ko saboda soye-soyen zukatansu ne yahudawa sun sa nasu soye-soyen zukatan a cikin littafinsu nasara ma sun sa nasu soye-soyen zukatan saboda ka kada su za su baka da yawa ne to kuma shi alhawa shine abinda abin da riko da shi a dalilin sha'awa haka kai kake so ba wai da wani dalili ingatacce wanda ya soko daga sama ko da hankali ba in ka yarda ka bi soye-soyen zukatansu to malaka min Allah min waliyan wala nasir mun fassara wannan a baya ko ba da wani wali muka ce alwali shine makusanci wanda zai baka kariya so da dama in sun faɗi wannan wanda kuke da alaka da shi kenan alqarib shine alwali to Allah ya kore cewa in ka yarda bayan Allah ya shiryar da kai ka koma kana bin soye-soyen zukatan waɗansu mutane to ba kada wani wanda zai taimake ka daga azabar Allah ba kada wani dalili ba wani abin da zai hana ka fada cikin azabar Allah maɗaukakin sarki wannan abin ko na kusa ko na nesa to nan kusa din shine alwali mai baka kariya wanda yake makusanci shine alwali wai baka kariya wanda ba makusancin ka bane wannan nasir ake ce masa to sai Allah ya kore al'adna ya kore al'am dai yana maka gaba ɗaya musu shi ma ana akwai wata lokuta Allah cewa yi wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka haka ne min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi kenan shi ma yadda muka faɗa alhuda ɗin nan kamar babu wani ilimi in ba wannan ba saboda shi ne cikakken ilimi yake cikinsa shiriyar Allah maɗaukakin sarki a nan Allah yana magana da waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin zai yi annabi sallallahu alaihi wa sallam bi soyayyen zukatan waɗansu ko da ma musulmi ne ballantana wanda ba musulmi ba shi yasa Allah ya zo da sharadin in malamai suna cewa sharadin in ghairu muhaqqiqa amma in an bude sharadi da idza shine ana tunanin abin zai yi kenan idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح mana abin zai yiwu to in ya yiwu ya kaza amma duk inda aka ce in kaza to ana raunana yiwuwar faruwar ne kun gane ko shine Allah yake cewa wala qad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbata la yahbatanna amaluka walla takunanna min al-khasirin lalle hakika an yi wahayi zuwa gare ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan zuwa wanda suka gabace ka wallahi da zai yiwu kai shirka ba zai yi ba hmm? to da ka wallahi duk ya rushe wannan an nuna cewa abu ne wanda ba ba mai yiwa ba ko to haka nan ma'ana wala in ittaba'ta ahwa'ahum بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير saboda rashin tawakkuin faruwan wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine malamai suke cewa al-khitabu lin-nabi wal muradu bihi ummatu maganan ana fuskantar da shine zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ana yin magana ne da jagoranka da shugabanka dan kai ka bi kun gane ko fuska yake kenan ko ko a an fuskantar da maganar ne amma daman ba da shi ake yi ba ko ake nufi kamar da usulubin da suke sha iyaka a'ani wasma'i ya jara hmm? da kai nake magana amma ina shi ake kina ji ko amma wanda ke wurin kake magana da shi to irin wannan usulubin kenan A at-tahir ibn ashur ke cewa wannan gargadi ne mai tsanani Allah madaukakin sarki ke yi musulmi kada ya yarda ya karkata ya dauki wani wanda ba musulmi ba abun koyi ya karkata ya je wai yana jawo wani wanda ba musulmi ba domin ya musulunta ko don koma bai ne ta hanyar ban son zuciyar wannan mutumin Allah ya yi wannan gargaɗin sai ya yi amfani da sigogi shi kuma na ƙarfafa gargaɗin ya faɗi cewa Allah ya yi amfani da sigogi har guda goma ɗaliban ilimi ku je ku karanta ko wala ini daga nan wala ini ahuwa ahwa'ahu بعد الذي جاءك من العلم ما mina من الله من ولي ولا نصير akwai sigogi goma uslubi kala-kala har goma a ciki na ƙarfafa wannan gargaɗi da ake yi wa al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan musulunci ya riga ya zo musu kada su yarda su je su yi riko ko su karkata zuwa ga soye-soyen ahlul kitabi yahudu da nasara Allah ya kare sai Allah ya ci gaba da cewa الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته madaukin sarki yana cewa alladhina atainahumul kitab lallai waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi kuma suna karanta shi karatunsa na gaske ula'ika yu'minuna bih sune masu yin imani da littafin wa man yakfur bihi fa ula'ika humul khasirun duk wanda ya yarda ya kafarce ma littafin da muka bashi fa'ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara malamai suna cewa <clears throat> wannan ayar isti'nafi wato wani bayani ne da wani dalili ya jawo shi ai Allah ya ce inna hudallahi huwal huda ko da Allah ita ce shiriya saban akwai ihtimalin da ban faɗa muku ba ba na jin sai mun faɗi komai tunda ko haka ne to yahudawan nan da nasaran gaba ɗayan su kenan ba wani wanda yake bin shiriyar da aka bashi shine Allah madaukakin sarki yayi bayani ana alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minun wanda muka ba su littafi kuma suna bin littafin nan sau da kafa to waɗannan su ne za a ce sun yi imani da littafi yanzu in Allah ya ba ku littafi kafin a ce muku kun yi imani da littafin sai kun kasance ta tatlunahu haka tilawati sai in kuna karanta shi karatu irin wanda ya cancanci littafin in ba haka ba to ƙarya kuke ba yi imani da littafin wa man yakfur bihi wanda ko ya kafirce ma littafin bai yi haka tilawatihi ba fa ulaika hukul khasirun waɗannan su ne hasararru shi ma wannan aya akwai zantutuka da malamai suke allazina atainahumul kitab anan yana daukan wannan fassarar da muka yi ya shafi kowa da kowa ko ko a'a ana yi da waɗansu ne al-imamu qatada kamar yadda al-imam ibnu jarir at-tabari ya rawaito yana cewa alladhina atainahumul kitab sune wadan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda sune wadanda aka ba su littafi kuma suka yi riko da shi riko na gaskiya waɗansu malamai kamar ibn zaid abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi yana cewa wannan ana nufin malaman banu isra'ila da suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan su ne ake nufi da allazina utul kitab allazina atainahumul kitaba ana al-imam at-tabari ya rinjayar da wannan magana cewa wa hadha alqawlu aula bis-sawab min alqawli alladhi qalahu qatada cewa ana nufin ahlul kitabi ne wanda aka ba su littafin ana nufin yahudawa ne da nasara wanda suka shiga musulunci suka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace wannan maganan shine yafi inganci don mai لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل kitabai saboda ayoyin da suka gabata duk suna labari ne akan ahlul kitabai wa tabdil man baddala minhum kitab Allah da canza littafin Allah da waɗansu daga cikin su suka yi wa ta'awulihim iyyahu ala ghairi ta'wili da fassara shi ba bisa tafsirin sa na gaskiya ba da suka yi wa di'ayhim ala Allah da da'awar karereki da suke yi ma Allah madaukakin sarki yace wa lam yajri li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi al-ayati allati qablaha dhikr kuma ba a ambaci sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a ayoyin da suka gabace wannan aya din ba fa yakunu qawluhu alladhina atainahum al-kitaba muwajjahan ila al-khabari anhu wala lahum ba'daha dhikrun fil ayati allati tatluha yace sannan kuma ba a ambace su ba bayan wannan aya din bayan maganar sahabba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa yakunu muwajjahan dhalika ila anna khabara ila annahu khabarun mubtada'un min qasas ashabi rasulillah da sai a ce da an ambace sahabbai bayan wannan ayar to sai a ce wannan sabon labari aka fara bayarwa dangane da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an bayar da labarin waɗansu su yace sannan kuma wani wata riwaya wacce yajibu taslimu lahu bai zo ba ma'ana babu da wani hadisi da ke tabbatar da in ko haka ne to ma'anar da ya fi fuskantar da ayar cewa shine cewa labari ne akan wanda ayar da ta gabata da ayar da ta biyo bayan wannan take bayani akan su kuma su ne ahlul kitabai ne at-taura wal injil shine dai wannan abin da shi ya kafa hujjar shi saboda haka alladina atainahumul kitab in kana nufin yahudawa ne da nasara to alkitab anan yana nufin me kenan yana nufin at-taura saboda an zo da shi guda ɗaya ko ko kuma alkitab din jins ne wanda ya shimalu at-taurata wal injil ko wanda aka ba su littafin littafin kuma shine imma at-taura ko linjila wannan shine abin da al-imam ibn jarir ya tafi akai kuma gaskiyar magana lallai siyasi magana akan ahlul kitabi yake shi yasa na ce muku wannan istinafan an yi ne tana iya wani abu zai zo maka kai mamaki cewa gaba ɗayan su kenan yahudu da nasara nan babu wanda ya bi shari'a shine sai Allah yake ce a akwai daga cikin su wanda suka bi shari'a din hmm? ga kuma ne da zaka gane su shine alladhina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati saboda haka sunin ake ne kuma ibnu kafir anan ya jawo ayoyi na alqur'ani da Allah madaukakin sarki yake nuna cewa yahudawa ko ahlul kitab ba akan komai suke ba har sai sun tsayar da at-taura da injila ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا هكذا ولو ولو أن أهل الكتاب آمنوا آه يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم إليك من ربك طغيانا وكفرا kenan waɗanda suka yi wannan to su ne mummanai na ahalul kitab ina fatan kun gane to alladhina atainahumul na ga mu wanda shine magana magana ibnu jarir ko waɗansu malamai suna ganin maganan katada cewa nan yabo Allah yake wa musulmi sannan akwai malaman da suke ganin yahtamilu jins kamar yadda muka a kan akan Allah din nan ko to alkitab din ma anan sai dauke su da din ana nufin duk wanda aka ba su littafi kuma suka bi littafin yadda ya dace to su ne za a ce sun yi imani da wannan littafin sai zanta wannan raddi ne ma Allah yake ma Yahudawa din da duk wanda zai yi ɗabi'a irin nasu su sun faɗa kamar yadda muka yi ta karanta yau ko sun faɗi a baya cewa su sun yi imani da littafinsu daga nan Allah ya ci gaba da yi musu raddi aiko ba su yi imani da littafin saboda inda sun yi imani da littafin da sun yi imani da annabi Muhammad saboda littafin ya faɗa musu cewa akwai annabi Muhammad yana nan tafe in ya zo su yi imani shi to gashi ya zo sun ɓoye ayoyin sun canza ma'anodinsu, sun shirya waɗansu sun maye gurbinsu da waɗansu kenan in ka yadda da littafi ba za ka yi masa irin wannan walakanci ba saboda ka raddi yake musu anan alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih anan malamai su ma suna sabanin mai ma'anan yatlunahu tilawa karatu kenan ko kuma tilawa tana zuwa da ma'anar bibiyan abu ka zo bayan abu ko ka bi abu eh? wa shamsi wa muhaha wal qamari idan idza talaha Allah yana rantsuwa da rana da hasken ko sannan da wata in ta biye mata idza talaha idan ta biye mata saboda haka malamai suna da tafsiri guda biyu anan waɗansu su rinjayar da wannan waɗansu su rinjayar da wannan waɗansu su haɗa cewa ai tilawa na karatun ma Allah ya ce haƙƙa tilawa ki ne ba to haƙƙun tilawa kuma shine tilawar da aka yi da tadabburi tilawar da aka yi ana fahimtar me ake karantawa tilawar da ake yi domin an fahimci abin da ake karantawa a aiwatar da shi sai zanto ma'anonin guda biyu sun haɗu ko Eh. in an saukar da littafi ya za a yi kabin shi ba sai ka karanta ba shi yasa wani malami yake cewa muhammad eh, muhammad abdu cikin tafsirul manal yake cewa shi aqidarsa wajibi ne akan kowane musulmi ya karanta alqur'ani ya koyi ya karanta alqur'ani ko da so ɗaya ne a rayuwarsa mana wajibi ne kan kowane musulmi ya yi sauka ya karanta ƙur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshe ya ce saboda fa'idan wannan kada wata rana a faɗa maka wani abu yana cikin ƙur'ani ba ka taɓa karanta ba ka yi inkari in ka yi inkari abin da ke ƙur'ani kuma mai ma'ana zai ranka saboda haka yana gani wannan saboda haka duka abubuwan guda biyu suna da mahimmanci tilawa da yin aiki da abin da ake yin tilawa din ake karanta din Hmm? lallai mu koyi karatu na shiryar da Allah madaukakin sarki ya aiko mana mu iya karanta shi abin kunya ne a ce musulmi ya rayu tsawon rayuwarsa a ce bai taba karanta alkur'ani daga farko zuwa ƙarshe gaskiya abin kunya ko da ba mu faɗi abin da shi wannan malamai yake faɗa cewa yana ganin wajibi ne mutum ya yi ba to ai in dai ka ɗauki littafin da muhimmanci ai curiosity zai sa ka karanta shi kuma ba ka yi masa karatu aka kawai don a ce ka karanta Qur'ani ba hmm? ya dace a ce musamman dai ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi ya dace a ce ka karanta Qur'ani na farko in Allah bai hore maka kwakwalwar hadda ba ma a ce ka zauna a gaban malami ka karanta daga farko zuwa ƙarshe sannan akwai tafsirai ƙanana ƙanana wanda za ka iya ɗauka ka bi tafsirin ƙur'anin daga farko zuwa ƙarshe ko da ba ɗalibin ilimin tafsiri ba ne hmm? saboda ɗalibin ilimi ne duk iliminka kowane iri ne in na addini ne to yana da wata alaka da ƙur'ani za a ja wata aya a fassara to akwai ƙarin bayani dangane da wannan aya insha Allah lokacin mu ya ja eh, sace mai zuwa insha Allah za mu daura abinda muka faɗa ya zanto ne falala shi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya dada mana daga falala tasa abinda muka yi kuskure muna roƙon sa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh